mu da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa mod ina tare da Fanta Shamsu. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisa da fatan kima kina lafiya. Da dama Fanta yau menene shirin matasa? To a cikin labarun matasa ne wa Aisa da farko za mu fara ne da yin dan tsokaci akan yadda matasa kiristoci na garin Yamai da kuma wa'insu kiristoci daga cikin bakin haure na jihar Aga suka gudanar da sallar kirismeti. A cikin takaitaccen rahotonmu za mu tunkari jihar Maradi inda aka gudanar da wani taro akan jigo kamar haka. Kwanciyar hankali, zaman lafiya da kuma yin haƙuri da juna cikin bambancin ra'ayin al'ada da na addini. Ta fannin wasannin motsa jiki kuma, za mu ga yadda shirye-shiryen gasar ƙwallon kafa ta Coupe du Monde a Qatar 2022 ke wakana. ne Fanta larabar da ta wuce Kiristoti sun yi sallah Noel. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikinmu Olivier ya haɗa muna. Da yake jiya mun kwana yin sallolinmu ba mu sa mun ka dawo gida da wuri ba mun yi dare sosai. Shi yasa yau da sahi ba mu tashi da wuri ba. Bayan mun yi ɗori sai ziyara da za mu yi na 'yan uwanmu a can cikin gari da sun ka gayyace mu domin mu ci gaba da yin wasanninmu da mu da abokanmu don mu samu manta da sauran matsaloli ma da wasu sauran damuwa. Haka zalika jihar Agadez ma Kiristoci daga cikin bakin haure sun raya sallar kirismeti lami lafiya. Har ma suka yi wa mai ɗaukar rahoton mu sai Karim bayanin yadda suka kasance a cikin murna a ranar. Gaskiya muna cike da farin ciki duka da yake baki ne mu a nan Agades, amma mun yi sallar kamar muna a gida, mun yi sallah tare da iyalai. Sallar Kirsimeti a yau tare da 'yan uwa a nan wata ƙasa a nan Agades, mun yi farin cikin haɗuwa domin mun yi sallar Kirsimeti. Mun samu dai, mun yi sallar mu na Noel, mun yi shi da kyau, mun taru, tsakankanin mu mun yi sallah ko da yake dai ba mu cikin garin mu amma dai mun samu mun yi sallah na sallar kirsimeti ta gudana da kyau mun yi sallah a cikin wadata duka da yake mu tsallako kasashe kafin mu zo a nan amma dai sallar ta gudana da kyau Har yanzu muna a Agadis inda kungiya mai zaman kanta satin da ya gabata ta shirya muhawara domin matasa na kasassu. Hakan kuma Aisha ya ɗigo ne daga cikin wani tsari na ita kungiyar wanda manufar shi ita ce koyarwa matasa masu fama da nakasa ɗinki da su gyaran kwamfuta, gyaran saluloli da kuma sauransu. Gama tsokacin da Malam Sani Sale babban sakataren wannan kungiyar mai zaman kanta yawa mai ɗaukar rahoton mu Anise Karim. a gaskiya foron ga da za a ba mu mun ji daɗi kwarai tunda in babu wanga foro gaskiya abu ne wanda mu matasa na kasassu muna cikin matsaloli kwarai amma in aka ba mu wanga foro za mu samu mu kula da kanmu mu kula da iyalinmu kuma mu kula da wani ma na kusa da mu kuma zai raba mu da barace-barace nan na bisa hayya wanda a kullum mutane suna zargin mu da shi gare mu na kasassu mu ne dama irin wannan horo ya kamata a ce ana ba mu shi ko da yaushe mutane mutane ne wanda yake ko da yaushe zaka ganin mu ga titi hakan ga suna bara inda ana ba mai wannan foro insha Allah za a bar wannan barace barace jin dadi na da yawa ne tallafi ne wanda mun ji daɗin shi sosai yana taimaka mana mu baske yana hana mu shiga wasu hanyoyi wanda bai kamata ba wannan foro dai ya zo daidai ga matasa na kasu na jihar Agadez su yi muna karin haske domin jin daɗin da sun kai tare da abokin aikin mu Anise Karim. Sashe ne na gungun jama'a da ba su da hali a gare mu wajibi ne mu kawo musu ɗauki na ƙarfafa musu gwiwa da kuma ba su kayan aiki da za su ƙirƙiri aiki da kansu ta hanyar fannoni daban-daban a yau mun kai matakin jama'a 60 masu fama da nakasa da muke son taimakawa su samu aikin yi babban gurin da muka saka a gaba shine inganta rayuwar waɗannan jama'a Aisa ko kin san takaitaccen rahoton mu na yau zai kai mu ne a jihar Maradi. Haka dai ne Fanta kungiya ta Monajet da kungiya ta Zaman Tare da kuma kungiya ta Sedir sun shirya taro goma sha uku ga watan Disamba. Manufar wannan taron da ita ce a sanya matasa su gane mahimmancin zaman lafiya a cikin bambancin ra'ayi na addini da na al'ada. Ga dai rahoton da abokin aikin Muhammad Mamman ya haɗa mana. Shirya da wannan muhawara da ta haɗa matasa da dama bisa yunkurarwar Monajet ta samu tushe ne a kan wasu lamuran tada jijiyoyin wuya da wasu matasan garin maradi suka aikata a ranar 15 ga watan Juni 2019 lamarin da ya haddasa kacancanar ikkilisiyar maradi. A ganin babban sakataren kungiyar Lawali ya misu ma'anar ita ce kar a sake ganin irin wannan aika-aikar ta wanzu. Mun ga abubuwa da dama da suka shafi matsalolin addinai a bangaren jihar Maraɗi, a cikin waɗansu jihohi mun ga matasa suke shiga mujamoi suna farfasawa da kuma kone-konen euh, dukiyoyin jama'a. Wannan bai kyautu ba gaskiya. Don haka ne muka shirya wannan muhawara a ƙarƙashin jagorancin wakilan addinai biyu, malami ɗaya da kuma fasta na mujami'a. A fuskar matasan da suka halarci wannan muhawarar, jigon zaman lafiya lafiya rayuwa tattare ya fuwa ba dukkan matasa ne suka lakanci manufar ba yanayin da ke kai su ga sararin fadawa tarkon. A ƙarshen wannan mahawara Mustapha Abdu ya bayyana abin da ya fahimta da shi kan batun rayuwar tattare. Rayuwa tare yana nufin zama tare da kuma yada cuɗayya ga abokanin zamantakewa ba tare da an takura haƙƙin wani shi kuma wani ba tare da ya takura haƙƙin wani ba. Zaman lafiya kamar yadda ake faɗa hakikan ba wai kalma ce ba kaɗai kalma ce haskakka ga Abdulrahman Salifu. Zaman lafiya shine a kawo jama'a suna tare a cikin kwanciyar hankali su karfafa cuɗayyar zamantakewa. Muna karuwa da abubuwa da dama. Ni a gani na zaman lafiya shine zama tare ba tare da fada ba tsakanin musulmi da Kirista. Gaskiya ba shakka na gamsu da wannan muhawara. A wajen babban sakatarin munajen gurin da aka nema ga shirya wannan taron muhawarar tabbas an ci musu. gaida gungu da wannan fassara yanzu kuma sai mu shiga a cikin shirin wasannin motsa jiki. A cikin shirin labarin namu na wasannin motsa jiki za mu fara shi nan kaɗe da rere na ƙungiyoyi da za su karawa da juna a gasar ƙwallon kafa na Coupe du Monde na Qatar na shekara 2022. Ƙungiyar Niger na ciki. Zaben kungiyoyin da za su kara da juna ma zai kasance ne a rana ta 21 ga watan Janvier na shekara ta 2020 a garin Alkahira na kasar Misra. Wannan labarin da an same shi ne daga kungiyar kasa ta Niger mai kulawa da wasannin kwallon kafa wato Fenifut. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na matasa na gode sauraron da kuke mun na gode gare ki fanta da kika kama mun muka gabatar da wannan shirin sai gobe.